Allah ya ji kan mamman shata, mamman dawo ka masana'a. Kai, Amadu! Na'am baba! To kai ka zo. Na'am baba gani na. To ka tsuguna mana kaka. Baba, ka san mun sa irin wannan kayan ba ma tsuguna waye. To amma dai bari dan tsuguna din ba ya za a yi. ni yanzu amma ba ba kai da na ka kira ni don da amma ni ba yanzu suna na ba Amadu ba ne ni yanzu na koma jan sabo ne kawai <laughs> don ka san mu yaran zamani din sai a hankali ne jansa an baba ko sunan shi yake yayya ko ko jansa kake ko jansa ne jansa nake jan sabo to ai ku ai <laughs> yaro iskancin ku kaɗan kuka yi. Baba ai mu ai kabari kawai, yawo ya ne. <laughs> ina gaya ma na jin ka lokacin muna yara irin ku mm-hmm. yanzu kai ba dogon wando ka sa ba ya shi kuwa kana gani to wando kayan zamani kenan in ka ga na sa wando mm. ko to iya nan kaga nan wankan kenan <laughs> wannan kaga canvas naku mm. wannan karami in nan ah, to kaga ka ji ni mana na jin ka canvas ina in na sa a lokacin mm. sai ta kawo nan kai canvas wannan ba irin wanda ake kira rambutun nan ba ne ba ai mu lokacin jagulo muke kiran ta ai oh. jagulo in ka ji jagulo to shine wannan har yanzu kaga wannan <laughs> wannan roba ko to wallahi mu lokacin mun sa kaga fadin shi kaɗan haka kaga naku <laughs> namu sai a kawo nan da mun jera shi tun daga nan har nan ba yanzu zamani ne ya kawo ba a samun mai yawa ne ma kaga ne yawa Ahmadu kenan. Ahmad, Ahmadu ko? Baba yana jin Baba na ce ma wannan suna an bar yayin ta. Dan sabo na koma ni. Na bar Ahmadu nan. Ahmadu nan ai. Bar nan. Ban ban ban da Baba ni gaskiya tana gani na aka fanko ne wallahi ba komai. Kawai dai. Yanzu kai duk wannan wakan naka da wannan gaba ɗaya duba kwabo to ai baba ka gani mu akwai wallet da muke sawa kawai ta daga mana aljihu mu in kana tafiya za